فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل amma sai suka ba da baya ga barin godiya ga Allah da imani da manzanninsa sai muka yi musu uquba da canza ni'imar ta koma azaba kuma muka tura musu da ruwa mai yawa ya lalata musu damɗinsu ya nutsar da shukarsu kuma muka canza musu lambunansu da lambuna guda biyu masu ‘ya'yan itatuwa masu ɗaci da goruba marar ‘ya'ya da kuma magarya ‘yar kaɗan.